Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. A yau ma Studio Kalangu ta dauko ne maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun sakamakon kokowar bana wadda aka kammala karo ta 44 a yankin Agadas wadda ta bayyana Kadiri Abdu wanda aka fi son da Isaka Isaka a matsayin gwarzon dan koko da ya lashe takobi. Mu rike ya ce cewa kokowa na ɗaya cikin wasannin motsa jiki na wannan ƙasa tamu da suka fi karbuwa wannan kwambala kuma an yi ta daga ranar 22 zuwa 31 ga watan disamba shekara ta 2023 kokowa dai tana tafiya da ka'idodi da dokoki a cikin wannan ƙasa tamu ta nijar miki kawo wannan matsala ta alƙalanci sannan kuma wannan matsayi ne alƙali yake da a cikin harkar kokowar gargajiya mi dokokin wato kokowa suke cewa a cikin wannan sha'ani na kokowa duka waɗannan tambayoyi ne za mu kokarin amsawa tare da bakin da muka gayyato a nan ɗakin magana na Sido Kalangu. Farko dai ina tare da Malam Barka Ako da daraktan fasahar kokowa a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. Sannan kuma ina tare da Malam Barmo Lale mai kula da 'yan kokowa na birnin Yamai kuma tsohon ɗan kokowa. Na gode Allah saka daliri sannan kuma ina tare da Malam Isufu Kodo ɗan jarida kuma masanin kokowa a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. Na gode Allah saka daliri sannan kuma ina tare tare da Malam Mustapha Sule Yahaya shugaban kwamitin tsakiya na alkalai na kokowa. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar yadda na bayyana muku yau dai maudu'in namu ya shafi batun yadda kokowa take da kuma a yadda take tafiya ganin cewa kokowa tana samun tagomashi a cikin wannan ƙasar. ganin cewa kokowa wato ita ce wasan motsa jiki mafi karbuwa wanda ƙasar Nijar ta yi fice a kansa a wannan gasar kokowa da aka gudanar a yankin Agadez ta nuna cewa har yanzu akwai rauni a game da kalancin kokowa da haka ne muka samu jin ta bakin wasu 'yan Nijar kan kan matsayinsu ko ra'ayinsu a game da wannan batu na alkalancin kokowa sai mu saurare su kokowa ga ta shekara ga gaskiya ni gani na yi wallahi ta yi ta yi masha Allah an wara layi an ida lahiya kuma albitraji ga yayi tunda ba a samu rikici da yawa ba da wara an so a samu amma an gyara kuma ƙarshe ma ya so ya rikici amma kuma an gyara sayar da albitraji inda ake nan ga samun rikici in kadi ba a yi shi ba daidai sai a ce wai albitri ya bada da kadi ko ya hana kadi to koma na cikin albitir nan ga kallon kokowa ya ba da kadi ba a yi kadi ba ko an kada ya ce ba a kada ba na waje suna nan na waje su suna nan ne su ma suna diba in albitar na ciki ya yi error deja na waje suna nan kuma suna suivrin shi suna iya ce mishi wane abin da kai nan ka gyara bai kamata yi kaza kaza kaza kenan lokaci mai zuwa in ya koma dole ya kwantar da hankali shi kuma ya gyara dan ka a samu irin matsalar can shi ne bana arbitrage inda gaskiya na gani kamar an gyara amma in albitar suka doci da shi suka gani kamar a ringa ya'anta yan diba haka nan ne a dinga goyon bayan su kuma ya'anta yan diba ka san albitu suna irar suna ne ce ka faru a lurke baka faru ba a ta bidiyo a kalla a gani gaskiya baka faru ba a ce a maida ku akwai wannan so da dama ana wannan kuma kowa bisa kan wanga danya mai nan mati sulai eh, da abba ibrahim albitar sun doki da cijo tablet click sun doki da cijo guda da albitar in guda guda duka guda ne komite a hoc suka doki da shijo inda su kama ganin su ne su wannan daman ganin su ne ba wani cin kundi wannan da aka ba cin kundi yake ko na baka daman ganin su ne wannan bai yi wa abun da baka gani ba ka ce ka doki da shi bisan shi bai tun daga ba alfitir aka yi alfitir ce ya wanga bai hadu wanga ya hadu ce nan dole ne a ta bi da yawa an gani gaskiya wanga bai hadu ba ba a iya gani wanga kawai shi guda kai kasa guda ba a gan shi ba kenan abun da baka gani ba ba ka yake ka dauki da shi jin misali to bari mu dawo a nan daki magana tare da bakin namu bari in fara da kai malam eh, barka akuda shin eh, wannan magana ta kukuwa mu tsaya kafin mu ji ra'ayinku a game da wannan bayani na 'yan kasa da suka bayyana ra'ayin nasu shin ya kake ganin ita kukuwa a gargajiyance a cikin wannan kasa ta mu Alhamdulillah eh, kokowa dai kamar yadda ka sani kamar sauran wasanni eh, an ce maka kamar su sharau su dambe su faka eh, duka al'adu ne namu na gargajiya da muka gada ga iyaye ga kakanni wanda ana yin su ne kaman bayan ƙarshen damana ta yi kyau an ci hatsi an ci gero sai samari su shirya ana zuwa gari gari ana koko ana zumunci ana haɗin kai ana nuna daga nan mahal arime ya shiga da sauransu kuma kokowa abu ne wanda kamar an ka kai ka isa za ka yi wa diyarka arime ko za ka wa ka arime ko a wani biki ka kira ya samari su zo su goga a shirya e, ba kayan ba ake gani wannan haɗin ne ake gani mm. to hal ya kai tun da ka shigo zan shiga kaɗan cikin tarihin e, cikin wannan yanayi sai ka gani eh, an yi wata biyu uku cikin daji ana kewaye da makaɗa da samari na gari da manyansu na mai samari da masu raka su to hal ya kai zauwa cms au suka gani ke wanne irin wasa ne ya kamata a riƙa yi don kan 'yan ƙasa ya haɗu sosai suka riƙe kokowa shine aka yi kokowa ta hwari a min 1975 a tawa aka yi na hwari to tsarin iya ta iya ci gaba iya ta iya ci gaba har ya kai mu yanzu eh, cikin tsarin da yanzu abin da nake so kuma gane malam eh, barka shin ita kukuwa ainihi gargajiya ce tamu ta ƙasa ko ko an shigo mana da ita ne a'a mu tamu ce ta gargajiya ta tun ma eh, yin duniya an fara da kokowa aka fara mm. hutowar yaro daga cikin mamman shi kaji ya yi kara mm. da ƙarfi zai hutu to daga nan ya fara kokowa kokowa zowa duniya kenan ta zowa <laughs> duniya ya yi kokowa da nema abinci wurin shan nono ya yi kokowa da malati ya yi kokowa da minene ya yi kokowa da nema aiki hal ya girma hal ya yi nisa duka wannan tana cikin kokowa mai kokowa wannan hmm. tsarin ta ta huto ne daga kakannin kakanninmu ba mu aka kawa ita ba sai dai mu muka kai ta wani wuri shikenan nagode malam barka malam bar molale kana ɗaya daga cikin wato yan kukuwa da suka yi fice a wannan ƙasa ta ta Nijar shin eh, eh, ita kukuwa gadon ta kai ko kusa kanka ne kai wallahi yau na gode mu Allah da ya zama to yau an ba mu ikon mazuka mu tattauna bisa ga kokowa wanga gidan radio studio kalangu mm. Allah shi mai albarka eh to kokowa ni sai in ce ma gadon tamani tunda na iski iyaye na sun yi nan mu sun yi hatta kai mun yi amma a tarihance ga mun ka sami labarin kenta ga kakin nan mu kamar ta taso na ga tabbastaka sai ka zo ka ce matabbashi a ba ni shara ki ta sai ta ce a sai ka kunce mun yi kokowa ni hada wani shi kakin nan mu ya gai eh. sai ka kunce mun yi mun yi kokowa sai a zo a kunce wanga shaka da wanga yannan ka tashi in shi na kai ga bashi shara ka bashi shara in an kashe kuma dai hado da shi lokacin shara hmm. a tasowa ta ne muka fara kokowa mu mun fara tana da yannan mu kamar waɗanda muka biya da an yi kaka kowa ya ci tumun nan ya ƙoshi sai a ce zangon ganayen ne da na ƙanne ku so aiko kowa a kenan idan na fahimce ka ita kokowa ma wata hanya ce ta hada dankon zumunci ce sha Allah ni mm. kaina kaina na daga gani na yi kokowa tsakani na da na wanda muke uwa guda uba guda ta bangaren yanne da me yake suna da kanne eh. na yi kokowa da wa na wallahi kaji na gaya ba uwa guda uba guda muke mu da shi mun kai kokowa mm. ka ga da nawa na wuri ko mun ka tashi an kai dariya kowa wadace na yanne wani sa'i su ci mu wajen kokowa mu ka wata kanne mu ci su wajen kokowa mm. kaji inda kokowa mu dai mun ka iske ta Allah da iko ne gwargwadon hali muna yi har mun ka taho mun ka dan kware bisa gare ta eh, to yanzu kana a matsayin koci na eh, yamai shin ya kake ganin yanayin kokowa eh, ta wancan lokaci da yanzu eh ta wancan lokaci da yanzu ba guda ne ba hmm. ba guda ne ba kamar yadda malam barka ga faɗa wani sa'a ce a saki hannuwa kan mu a ci suka ko ko kan mu kawa. eh yadda shi ka faɗa a ci suka ko kan mu kawa. ni ba dan kokowa harko ba ya yi shi da kawo yatsa wanga wanga shika yatsa wanga shika yatsa a dafa wuri guda ko wani ko bakin karhi na shi ka iya yayin bakin rayuwar shi na shi ka iya yin ta in baka ɗauko kafa baka yayin soke in baka wani baka soke baka yayin wani cinkare ko wani me yake suna gamin shakkai mm. eh ko ko wani ruwan wani muke suna ka goyo mutum kuma to amma yanzu koko yanzu ta san salo zamani na ya taho hakan ga a kawo hannuwa a yaɗa nan ga hannuwa ai ta shillo har lokacin minti biyar ya kare babu wanda gaban wani da wani bai haɗu ba ina gode malam barbulali zan sake dawa da kai cikin gwandira wannan mahara bari zo wajen ko malam isufu kudu an kun yi fice a game da harkar eh, sha'anin ku a matsayin ku na ɗan jarida kuma yanzu kun kasance kamar wani kwararre a wannan bangare na kukuwa shin idan an ka ce kukuwa a fusa'ance mi kuke mi za ku cewa bismillah rahman rahim ni ma barin bada tarihin nawa irin na kowa da suka <laughs> da kasan komi zaman duniya eh, yanayi ne an da ka heka ka rayu ka girma kai wannan zaka iske abubuwa da yawa Allah da iko shi ne a da magana aka yi da magana san babban gari ne kamar sallar tura nan da ake zamanin jori a lokacin da kullum Allah ya sa ni aka ahin nan gidanmu kusan hilin balo da hilin kurus wanda ya san da magana nan ne ake duk wani wasa da ka sani na gargajiya da wani a magana nan ne sai mu je mu gani karewa da karafin da kake gani na akwai yan kokowa da suka zamna gidanmu gidanmu ma suke kaga lamin mato a gidanmu yake kaga shabaru alli a mu yake gidan gidanmu fa mu kuma Allah ya sa nan duk wanda ya san da magana an kace école mission nan ta koma mele duwaram daga nan kusan bibliothèque ta ambassade de France nan ne aka yi dan kewaye kowace rana eh, alhamishi a lokacin babu lakwal hmm. ake kokowa ana mu kuma dole sai ka ta bibliothèque nan ka dauko livre ka zo in baka ɗauko livir kina ka to ka gane da muka kullum muka zo basa hanya sai yanzu an ga wani abu ga ina tana da wani dan kokowa shekarar da nake gaya maka tahi hamsin da biyar ana ce mishi yar da'a wo wane ne kantu wane ne ka dade a lokacin nan ba sama me ya zama wannan ina tana da shi yana nan yar da'a suna yar da'a aka bashi da eh. to ka gane ya zo manto kurin shi ta zo tsakanin kawawa ni kokowa wanda ya sani eh ba ba kwata bace ba ban yi ba kokowa ban gada ba na shiga cikin kokowa ne na ga abu ga kina aka zo aka wannan aka Allah ya sa aka yi kokowa wannan ta maraɗi ban gaba ta tawa ba cikin kwanje kin noel ne da ake na ta yi ba kans maradi wannan na ga kokowa ta hari ta biyu wadda aka yi final da wannan ido na gwada mini wallahi final da eh sama da kare da aka yi final ta biyu aka zo aka yi wannan aka ce kuma ai kai dai karewa da karab wanda aka yi kusa kusan zandar aka yi ta ta agadas nan ma na tai ta zandar wannan uwa uba anan ta iskon to lokacin duk nake rubuta da wannan wato ka san kukuwa to yanzu ya kake ganin ita kukuwa ta wannan lokaci kamar yadda barmola le ce kukuwa ta ta canza a dole dole abu habban shi ne na cimaka zancen yin ni aka zo Allah nan kadi ba ka gani Allah na tuba ko musulminci da muke yanzu akwai wannan ko eh tabshi ke da kai er, electronic hmm. dole abu abu wannan abu ga kina akwai gargajiya akwai wannan dole ta sauya amma akwai abin da ya kamata da bata soya ba na kokowa ya kamata ya sauya kamar da ake cewa kurin kokowa kuzarin kokowa ba ba ya gama da na yanzu da na da da eh, na gode mala isu da zan sake dawa gare ka mala mustafa kai ne shugaban kwamitin alkalai wato na kokowa shin harka alkalancin kokowa a da akwai shi koko a wannan zamani ne ya shigo eh, assalamu alaikum malam ada na salamatu na gode da hawa ga tambaya da kai mun <laughs> eh, ina muku godiya sosai ga 'yan istitiyo kalangu gaba daya na'am don kokowa kamar yadda ka ji eh, galgajen mu ce ta Nijar mm. kowa ya tashi cikin kokowa yake ko gida ko ta wannan kowa na gani don yau da gobe ina ta hudu kasan Allah yake yin abin shi eh mala'ada mm-hmm. ina kalas ta hudu aka zo kokowa zandar don babana director ne ecole zangu garson gama muke katanga guda lilise amadu kuran daga na ka aje kyaukin maradi ni ko tare da su nake kullun gurin su nake eh, malam barka ne lokacin na antrenar kin maradi ban san shi ba fa amma shine antrenar kin maradi su dan koko nan mai abdu yake kama ni wani dan koko ne yake sa ni mota da su muke zuwa hilin kokowa mu je mu dawo abinci ma gurin su nake duka sai da kokowa ta kare ka gane ko yau da gobe kokowa ina kallon ta kullun ga tele tunda da an fara a Niger tele kowa na santa haka muke santa yau da gobe muna nan har na zo karatu ENGS da Allah kawo ni ENGS da na zo primar a ne eh, option kowa akwai option kin da yake dauka don ni na doki basket da lit tun da option biyu ne kake doka kake yawwa don ina tsakayin ta ma waccan kin da na ba karhi malam barka cikin hira ka muna tsaye sai kirawo ni nace mi ka doka nace kokowa na doka mai option an kina basket ne dole ne na ɗauki lute ce a eh ya kawo mini shawara ya ce zo kai ku kuwa muna so samari ku zo ku kama ai tai don ban ki shawara shi ina tamani mu jan hudu ne ko le kirawo sai na bi abun shi kawai na bar basket kin ma na mida ta option da yake ta na kumuli kaga haka muke ta yi muna ta yi yanzu har aka zo inda ko stage federation tana tsara stage na arbiter ko za a zo ko ta takobi sai a dauko mu 'yan makaranta na enj sai a ce mu ta yi stage to haka muka fara yin kin arbiter tun tahiya ta kokowa cin takobin bindigau jifa 2006 muka fara zuwa lokacin na abdurrahman sai ne ministirkin jenesco mm. kaɗan kaɗan muna yi hal muka ci gaba yau eh, arbitrikin district ne na league ne national muka zama har muka zama muna huta kasashen waje muna zuwa muna zuwa muka zama international ina gode mala mm. mustapha to da yake ana batun wato alkalanci a wajen kokowar eh, gargajiya barin fara da kai malam barka a kuda shi ya kai ji ra'ayin wato waɗannan 'yan ƙasa da suka yi tsokaci a game da yadda suke ganin yadda ake tadda alƙalancin kokowa musamman wannan kokowa ta agadarsa da aka kammala. Na ji na shurari waɗannan mutane kasan kowa da nashi hange cikin harkoki. Hmm. Eh, na yarda da abu diya da suka faɗi. Hakanan ne. To amma shi alƙalanci eh, kamar yadda wannan ya ce an ka ɗauka ko da yaushe mutane wanda ba su gane ba ne. Hmm. sai su ɗora laihi bisa alkali kawai shi ku alkalanci an ka duba kundi mu kundi muke bi alkali kundi yake bi an ya dau eh, decision kin shi ya ce ga abin da ya gani ga abin da ya bada kundi ya bada izinin entrepreneur ya zo tabul tabul aikin ta kawai abin da entrepreneur ya yi ta yi valide ta ba juri juri ya je ya dubo ya zo ya ce eh arbitrar da gaskiya ko bai da gaskiya mm. to kaji yadda ake me an ka duba kamar yadda wannan ya ce arbitrage ko a kwallon kafa ko a gudu ko a komi dai sport dai na duniya komin ku ko a kofi na duniya ana samun kula kurakurai kowa da kasan nashi eh, ana samun kula kurakurai na arbitrage mai a bana kai ɗauki ma kokowa difa kokowa yamai kokowa maradi zauwa nan wurin an na dauki a misali an taɓa yin ƙara goma sha hudu kaman coach su ce su yarda ba eh. a zo a je a duba a tele kuma har duniya ma ta gani busu sha hudu sha uku arbitr sun ba da gaskiya amma duk da wannan wanda busu gane ba sai ka ji ana kai arbitr ko shekarun jakon da ya zo arbitr ya ba da nashi ya yi komi me akwai wanda zai zo ya ce ku arbitrori kun yi kaza <laughs> eh to ka gane to wannan ba a iya hana shi ba na shi amma eh. alƙalanci ka san duk koko takobi muna dubawa wanda alƙali wanda alƙali za a kawo mm. bayan mun kawo kuma ana tara su da tare da CCA su mm. wayannan ashe a musu horo na musamman kokowa ta bara wane kayi kaza ko mun ga kaza an yi ga yanda aka yi jere to bana kan wannan abin ya komo sai mun yi wannan duk koko sai mun bi ta ta bara mun kewaye ta duk abin da aka samu matsala mun hudda mun dan gyara kuma a shiga cikin kundi ana tilawa ana tilawa har lokacin da kansu suke tubi su sa santir su kama kokowa su arbitrorin eh. ana ana ana ana su a kenan su ma kokowa ne su ma kokowa ne mana <laughs> eh sai dai yanayin kokowa eh. wajen arbitrage alhamdulillah shekarar na uku duka kuma bana alhamdulillah komi ya tafi daidai hmm. wannan kurakurai mu an abu ya karin arbitar sai a bada juri sai ya kai kolin ga to mu ko da abin da eh, na gaban mu ya faɗi ko ba haka bane dole ne mu bi shi akwai arbitar da ya san wani bi da gaskiya sai a zo a abin da ba haka me dole ne ya bitin da kundi ya ci haka kuma dole ne kai ka bi na gaban ka hmm. cikin ka'ida nagode eh, malam barka zan sake dawo gare ka eh, malam barmo kuna ɗaya daga cikin wato tsaifin yan kokowa wanda kuma ku ne ku kuke kokowa shin wani bi ana alƙalanci ya kuke jin ta ku a matsayin ku na yan kokowa a lokacin da kuke fagen kokowa eh a lokacin da nake fagen kokowa lalle dai gaskiya ne ni arbitrage ne so guda na samu matsala ga arbitrage a kokowa keddifa 16 na da an lokacin nan eh, tsakanina da wani dan maraɗe ne ya faru to shi wannan matsalar da na samu wurin da tsakanina da eh, arbitrage kan wurin da muni ya kaye sai ya ce kuma ni ne rage gurhaniya kuma ole da lokacin nan har yau cikin studio ba a zuwa a yi dibin abin gashi eh, ba a zuwa a dibo tele amma tabban na san ne na yi kayi amma abin ya busa an ka ce mutanen mu sun ka tashi su ga bori ba kuyi mina na kaza sun ka so su yi tabbai da abin hitina hmm. ni kaina ni kaina bar mu ni ci ni na bar mu abin da Allah a bari waɗansu hasu a bacin ma tsohon arbitrar kenan yanzu ya rasu amma arbitrage na yanzu alhamdulillah akwai arbitrar ne waɗanda sun ka san aikin su tsakanin da Allah hmm. akwai kuma arbitrage kenan duk wanda mun ka gani wanda bai yi muna ba muna zuwa wani CCA mu gaya musu wani gaskiya arbitrage kin shi ya gyara hmm. kuma lalle president kin CCA wallahi yayi kokari yayi kokari saboda duk wanda lehin wanda mun ka kai mai shi ya rubuta wa kuma an ka wace kokowa su a kiran su su ja hankalin su abu kaza da kai wani bai yi ba hmm. ko ba gaskiya ba amma dazu na ji da yan kasa da wani da na biyu eh. da yau haɗu wata magana wadda gaskiya alhamdulillah ta birge ni yan kasa ko mun gode mun gode kuma mun gode da irin wannan haɗin kai da kuka badawa eh bisa arbitrage na bana ko kowa mu da ta tsakaninmu da mara'i eh. wallahi arbitrage mun ba su ce mu ba arbitrage sun ba mu gaskiya wannan wuri arbitrage sarataral da ya kamo hannuwankin su yadda bi arbitrage da ya tushiken kensu kowa ya daga mun da rafo ba wanda bai daga mun da rafo ba an ka ba mu kaye daga baya an ka ba mu kaye can maradi sun kai reclamation kensu sun ka sun ka ce a za mu dauko kwashi ya riga faɗo an ka rubuta reclamation sun ka ba an ka ba an ka ba jiri jiri da ya je ya diba ya zo ya komo ya ci a ya ga ɗan kokowa yame ya yi gwiwa guda bisa buhu amma bai faɗi kuma har yau ɗan kokowa yame kuma ya yi kaye ba eh. kuma kuma sai an ka ce wai kuma magana da tazzaka sai an ka ce kuma a kamera uku ne kuma kamera uku yanga biyu guda ta bada biyu ba su bada ba ha ba jama'a kamera wa yanzu wurin nan ta hi dubu cikin wurin nan ko ba ta kai dubu ba dai kai su dai kamera a samu wajen ɗari tabban ne har prive ko da eh, kenan ya eh. kaga hukuncin kenan to hukuncin wannan wuri lalle mu arbitrage da wannan me yake suna me yake suna na mara da gaskiya ba an ka ba an ce an ka kai kotun koli na ka ce ko komita adop komita adop kinan gaskiya billahi jama'a duk abin da mu tsaya gaban ubangiji mu yi shi kan gaskiya hmm. duk abin da za kai in an ka baka in dai ka race mai wallahi sai Allah ya tambaye ka bisa gare shi wallahi komita adop kinan da da ya kuzo ya duba ba ko kowace yace aka koma ba me yasa kenan sun kasa sun kasa jiri jiri sun doka sun ba mu kayi sun ba mu kayi kuma kwamitin a dafa kuma kuma shi a abun gashi a zaka kuma ko kowa kun sanar ko nan dai wannan wuri gaskiya yanzu kuna fata dai a nan gaba a nan gaba don Allah a canza wannan halulka mm. yisibilillahi ina gode bar mu za mu sake dawa gare ka bari yanzu mala isu kudu kuna ganin yadda wannan kukuwa ta agadas ta kare wato kamar wannan bayani da barmulale ya dan tabo eh, alkalanci lalle ko kuwa dole sai da alkalanci domin ta kyau ta yi armashi kamar yadda eh, barka yake bayani a kullum shin ya kuke nazarin irin waɗannan matsaloli na alkalanci kamar yadda ra'ayin kuma 'yan ƙasa da suka bada ya kake ganin ra'ayin nasu da farko ma zai da kace eh, dole sai da ko kuwa da aka ta babu alƙali can dama ah, ina zuwa babu alƙali tsakanin kai da kanka an kada ka za ka yarda an kada ka kuma akwai yan kallo su suke a banga aka zo aka ci gaba aka ce yanzu bata yiwa ai wannan muka nan kasar mu nake bazanci hmm. aka ce da arbitr arbitr ma biyu a lokacin nan da hmm. arbitr biyu aka fara babu wani na gehe babu wani arbitr biyu ne ka gani da iya dan a gani wannan kowa ya tsaya wani guri inda za a gani lalle an yi kayi aka zo aka fara sauye-sauye hmm. ko ko mu ta gargajiya ba a taba cewa ba in kai ka ta kai kasa kawo aka zo aka aka hudda aka ce yanzu da gwiwa ta zo kasa daya kawo aka zo da ana ci gaba da aka fara kawo arbitrage eh ana tsaban duk a kawo a ci gaba a samu maganin abu shi mutum dan adam kuskure yake kuma ka ce mutum dan adam kuskure ne zan huta dan wani lokaci kaɗan ka bani lokaci dama eh, orije Kuwa san orije na balo da ake wannan yau shekara ɗari biyu ke da ko aka sa orije aka kirkiro orije cikin kundin balo amma har yanzu kaga ko an kawo video an kawo wani har yanzu tana nan tana kawo akwai garrama a ciki akwai wani ba su yarda ba da wani an sa biyu da orijo aka yarda an sa biyu wanda ba orijo ba aka ci an yarda don abu ne zo haka nan sai a dinga di ba diba aka zo da aka tacewa da aka mana arbitrage ko kuwa bata samu duk girman gyaran huska da aka mana ko kuwa bai kai ba na arbitrage da aka yi gaskiya an samu abu da yawa aka kara aka kara aka kara aka kara to ba da ashe daidai da da kasashen kasa da kasa bace iman a kasashe da kasa wani duk wani wata kokowa ta wata kasashe na kasa daga Nijar ta taso hmm. eh ka ba ka gani kundinmu ne ga malam barka yana nan yawancin da ake na wannan da ake cewa abin na Afirka na kundinmu ne yawancin shi aka zo aka yi ana yin shi hmm. amma bata ka gardama kawai da take ka gardama da eh, to me yasa eh, take kawo gardama malam aka zo aka yi akwai akwai shine ake ta da horish passion hmm. kana san rai ha abada in dai wani dan kokoka ne dan koko ne baka yarda kai ma ka ce wani yana zancen adalci dewa sun san dan kokon ka asani ya faɗi amma kai ma ka kiyaya baka yarda ba da abin arbita dan dai dan kokoka ne to akwai wani na akwai kuskuren arbita duk abin da za a yi yanzu kamera kuka ce wani abu kamera ba na muku ba zance din da zan muku zance ina hudu abin ga term technique nan mm. ba ta yiwa a ce mun kamera ba ta gaba wani abu wannan ba ta yiwa inda ake cewa auto reverse kina kamera ce gare su wani kamera wani kayan da wartan take da duniya ko kata america haka ne a dai yanzu dai a yanin wani abin ga don ka babu wani zancen zancen zancen kamera a zo a komo wani kenan kayi in dai har da kamera ta ga kayi kayi an yi shi kayi mm. kamera ita da bata magana ne mana eh gwada take yanzu ba gashi ba an kare ta da kamera mm. don tun da abin gani eh arbitr ne wanda bai magana kamera mm. arbitr kuma so da yarda ne ni arbitr kinan na gansu ni nake tare da su darasin da suke suna ma kokari wala suna ma kokari yanzu kurin da in muka zo karshen nan kukan da zan yi kurin arbitr kinnan ba sai an tsaya ba ko kowa za ta zo a shekara guda su zo a zo a musu wani abin ga kurin dama za a samu na abin ga a zo a dinga gyaran abin ga gyaran huska a yi zancen arbitrar a yi wani abin ga ni in tani ne baɗi ma ka yi kokowa amma a zo a gamu duk wani kurakure na wani abu wanda samu arbitar a zuwa zuwa a gama su da wani. na gode malam isu kudo eh, malam mustafa a matsayinka na shugaban kwamitin alkalai ya kake ganin ku wannan alkalanci na kokowa a zahirin shi idan ka ɗauki misalin wato ra'ayin waɗannan 'yan ƙasa da suka bayyana cewa a har wani lokaci alkalanci yana samun rauni wani bi kuma gaskiya alkalai suna ƙoƙarin su ya zaka ce to na gode don ka bisa kan alƙalanci na kokowa sai in ce alhamdulillah ka san eh, kundi ne muke da kuma muke aiki da shi mm. kenan dole sai an yi haƙuri wani bin da decision abin da yake hutawa mm. shi kuskure yana iya zawa wani lokaci wani lokaci abin da gaskiya ne ake aiki da shi ka san kundin nan matsalar da ake samu kai a al'ada mm. wasu ba su buɗe suka karance shi ba suka san me yake amfani tunda kawai kai nake so in an kada ka kawai na in daure sai in gwada kawai ban ji daɗi ba baka iya jin daɗi mai in ka san kundi ga abin da ya ce akwai hanyoyi da yawa in baka yarda ba sai ka je ka kai kara akwai hanya da za a bi amma yanzu ka ga bana mun yi mun yi horo kwana biyar kokowa muka yi aka yi horo duk matsalar da muka samu ta difa koko difa sai mu ce koko kaza mun samu matsala ta wana da wani sai a maido ta don mu samu mu gyara kuma ga kundinmu nan a karanta ma kowa kowa duk wanda ke da wata tambaya inda bai gane ba yi eh, grand frère Yusuf Kodo yana nan gaban shi muke duka wannan abun ni da kaina santir nake darmawa mu kama kokowa mai ta gwadawa dan dai a samu duka abin da kurakuran da zamu evite a yi evite ban ma san shi mu reclamation ko dai alƙalai ban ma ta sai dai Allah kawo ta babu wanda zai yarda da iyalin shi da kowa a zo ana zage zage wani lokaci wannan reclamation ta ban yarda ba ba wani ba sai alkali ba ne ya yanke hukunci ne ake samun wannan eh, eh, reclamation eh alkali in ka duba eh. mu in mun riga mun yanke abin da muka gani tunda alkali uku ne abin da muka gani mun yanke in muka bada yanzu wani coach yana iya cewa biyar raba busan mu akwai jiri to in jiri ya huto ya yanke bayan abin da muka bada sama kamako sun ce nasu ne kenan mu mu da wata magana bayan bayan jiri bayan jiri ma su ma akwai komite ad hoc in komite ad hoc ya ce wannan abin da jiri suka yi ba haka nan bane mu dai tawon bakin mu yi aikin mu in ya huce gare mu a takarda in ga abin da takarda ta ce dokoki suka ce shine kuke yawa mu shine kudu muke aiki da shi ban mu yarda mu ta daga wannan dokokin da aka ce na kokowa na'am eh to dazu eh, eh, eh, bar mu laliya dauko batun komite a doctor na wanda shine wuka shine nama idan gar wani lokacin kamar kukuwar da ta kama matsala an ce jiri ya yanke hukunci komite ya yanke amma ba a sami jituwa ba shi dole kwamitin koli kwamita na yanke hukunci mhm. ka duba maraɗin ko ko abin da dai kake so mm. maraɗin da ya mai abba da mati sule eh. harbita sun yanke sun ba abba kayi mm. tunda su suka gani mati ya faɗi mu mun kare namu aiki yanzu mara ta ce tana da ƙara wannan an huce kuma arbitr eh, wato eh, kamar da ita ba eh, mara duka bangaren bu sayar da wannan kayi sayar da wannan kayi ba yawwa to kenan mu arbitr mu mun huta daga nan tunda mu ga abin da muka gani ga wanda muka ba kayi na mm. yanzu wanda suka ce a ko kowa ko su ce a bada kayi wannan ba zancen mu bane ba mm. in ka duba bana reclamation goma sha bakwai aka samu goma sha bakwai goma sha bakwai eh, eh, eh, abin yana karuwa ke eh goma sha bakwai ba na reclamation mai cikin goma sha bakwai eh cikin kokowa goma sha hudu duka arbitro suna da gaskiya hmm. kokowa uku ce ta huce mu zan ce wadda ba a ba mu gaskiya ciki ba amma goma sha hudu duka cikin sha bakwai muke da gaskiya kenan kaga hmm, kenan muna da rinjaye kaga akwai ci gaba hmm. alhamdulillah wannan dan recyclage da muke duk wuni na Allah kokowa wani da gari da wannan gari an kare duk abin da aka yi ina rubutawa washe gari da sase mu gamu to kokowa da ta gama ya mai da tawa a gada samaradi ga abin da arbitr wani da wani ne ga laihin da kuka yi don kowa ya ji wanda bai hawa ma kenan sai a gyara gyarawa mm. haka muke duk kullun kaga abin ya zo mana bana da sauki alhamdulillah ni godiya ma nake gare su sun yi arbitrar king vraiment sun yi kokari eh, na gode eh. malam mustafa eh, malam barka wato matsala irin ta wato alkalanci shin ya kake ganin idan aka in ba a magance shi ya makomar kukuwa za ta kasancewa shin kukuwa za ta armashi tunda wani lokaci ake cewa dan mai kallo ya ganin ta shin ya kake ganin eh, wannan matsala to mai kallo shi ba ya kwana da karya bane da sahe zo na ya kallo shi ko arbitar eh, akwai abu da ba gane ba eh. shi an babu alkalanci duk zaman duniya hmm. an babu shari'a ta gaskiya me yake kashe kasashe ma na duniya sauran kasashe babu da tafiya eh, da rishin alƙalanci ne gaskiya a huddawa na hakin shi hakin shi to mu alƙalai ana kokowa fatan eh, alƙali daga an kama kokowa a yi kare mai lahiya ya samu lahiya don ka a ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza an miliyon ake ba arbitar ni na gaya muku abin nan iya cikin nan su a rika kama sunan ka arbitar kaza ya eh, kaza to abu ne na duniya ka duba ka gani kasan nan gaba daya tana bisa yaunin arbitar paske idan da muka ce da lalle babu arbitar a kauye sai ka faɗi ku yi riba a tashi a maida ko kuna tsaka ko ma an ga wani an karhin nashi shigo da gudu ya raba ka gane me yanzu a ne da yake mun shiga daga Niger kokowa ta yi furancirkin afirka ta yi europe ta yi azi duka wannan daga Nijar ne aka ta yi to yanzu an an ce ana kokowa yau ana kokowa maradi zandar tawa agadas difa talabiri yanda mutane suke aiki bisa yan kokowa haka ake bisa arbitrori kenan wala alƙalan ba bar su mutum ko jiki da jini jiki da jini akwai bace akwai <laughs> eh, kuskure dan shi muke cewa yaran suna bakin kokarin su mm. kuma akwai wannan ne ni ka san koko ma da ake mm. an na kada ita koko ma ta takobi ai shiri ake a jiha ko mm. wata biyu ake wata guda ake a ci da su a musu antarnama a yi wane ne ai ba su kadai bane ake a ba su dama kuma su ba wani sauran abin da <laughs> ake to haka ne an arbitr yau akwai kokowa kaza da kaza ya arbitr kin an kun yi hankali wani da wani da wani za a aza eh, eh to kana ya kamata wato kana ganin wani abun ka kai mm. sifile ba ka iyawa ka iyawa haka ne to haka ne ne an an same ka eh. dole ne kai kuskure wancan wanda rogon Allah shi ya kama ya wuce eh. haka ne sun shirya fa <laughs> wannan Allah ya ruwa alƙawalin yau sai ya kwana kai ko duk sai ka error kin duniya komin gwanin ta ta mm. arbitr da wannan sai ya tahi mm. me muna fatan a ƙara ba da horo kamar yadda kodo ce ba sai an zo kwata takobi ba kaga dan nan da muke yi gwamnati ke zuba kuɗi mu je mu yi kwana biyar shidda muna yi me yana kawo gyara ga kokowa kokowa an babu alƙalanci babu kokowa gaskiya eh, matsala ce bala eh, hmm. to kaji abin da yake na gode malam barka eh, malam barmolale shin ya kake ganin za a gyara harkoki na kokowa a game da batun alƙalanci saboda yawancin ko kuwa idan ta yi kyau ake ci alkalai ne in kun ba ta kyau ba ake ci alkalai ne haka kake ganin wannan alhakikan gaskiya ne mm. wallahi ko kowa inda ta yi shawa daga alkaliyanci na in ta ɓaci kuma daga alkali arbita shi na gaba ko kowa shi ga gyara ko kowa ba wai ko kowa ita kaɗai ba mm. don harkoki dai harkokin motsa jiki ko wani iri na na duniya in dai akwai arbitrage cikin shi to shi ga gyarawa shi ga ɓatawa mm. arbitrage tsaya matsayinsu arbitrar bakin da ka shiga cikin arbitrage to baka da wata jiha kai na ƙasa ne ba na jiha ne ba don da an ɗauke ka don so saboda ƙasa kakka tsaka rayu a'a ni dan jiha kaza hakan gana bari in yi mawa ne mina hici don saboda jihar mu ta gaji babu zancen jiha don Allah ne abin nake kira ga arbitraje wallahi ni ho arbitrage bana ba na ganin lahinta ni abin da guda wanda ya kware mu ya amshe muna kaye kwamita a dafci ya kai mm. shi an amshe amshe muna na eh, an kai shi ne muka muka kuka da shi tun da arbitr ya ba mu kaye mm. jiri ta ba mu mm. kaye to yanzu malam bar nan kinta ta ce mu koma ko to mi zamu shiri kuma na bayan haka nan kuma nace a bani takarda in ta in kare yare kamar su an ka ce bakin da abin da kwamita a dafa ya ya ya to yanzu yanzu um, ra'ayi gare ka ko kuma wata shawara gare ka na ganin irin waɗannan matsaloli an daina samun su a lokacin wallahi irin waɗannan matsaloli waɗanda gaskiya har yau dai hisibi lillahi ni dai a koma dai wajen har yau dai kwamita a nan dai kuwa mm. an san manya ne tun da marya ne na ƙasa sun kasa sun ka zama na wuri guda akwai saraki wato a bar zancen in na fahimce ka a bar eh. zancen kumte a dok eh. a bar da alƙalai so yanke hukunci so yanke hukunci eh, su da jiri su da jiri gode nagode nan gaskiya Allah da wannan wuri ba mu ice ma uwayen mu na gargajiya ba su da amma don Allah a zan gyarawa na gode bare malam isu kodo ganin cewa an san kowa burin burinta shine na haɗa kan al'umma da eh, haɗa kan 'yan ƙasa wuri guda shin irin wani alƙalanci yana kawo matsala ya kuke ganin wannan za a samu a magance irin waɗannan matsaloli matsala tana kawo kullum akwai matsala eh. mu me yake sa gardama gardama daga ina take hutawa daga mm. kayi addiba a gani kayi shi kayi ya aka yi kayi a bada da an gyara abin kayi yanzu kama. ala misali misali ne zan bada mm, ko da yake ana cewa lokaci na ya eh, a gurguje a ce yanzu kurin kokowa yanzu kurin eh, a hudda ra'ayina ne hmm? wani gwiwa wani wani ne kurin a ga mutum fadatta ya hwadi shi ita ce kayi ko ina ne ko bisa bahu ne ko bisa wani kurin ya hwadi a hudda wani zancen wannan duka a wani example ne nake bada ana mm-hmm. yadda ba a gani daga kayi a samu matsala wacce ne za a yi kayi kayi yanda yake a zo a ce lalle an yi kayi an yi kayi kenan babu wani wata matsala kenan kurin in an zo an diba wannan kundi kundi yana nan yana ake shi wala kundi yana nan yana ake shi kamar da musu ba hudi ne ni gar kallon mutane nake nake garraba da wani abu baka san ba Ka sama digin abun battaiwa ka ka gardama sai ka zo kurin ka ga dirijan ya zo kurin ya faɗo kurin shi ba an yi kai a ce mishi me aka yi battaiwa ya ga maka abin da aka yi menene lahin menene lahin kurum mutanen su masu dagi dage kurum a zo in za a komo wani kokowa da wani ai a zo a yi darasu a yi tilawa wato na fahimci ka ya kamata ko su shugabannin delegation da ko ce yan kokowa a ganar da su da dokokin da eh, na eh, kokowa ana ana mm. sai an rarraba ana ba kowa yana nan a gurin kowa kurum a zo a ce wannan wannan wannan kaza ce wannan kaza ce yanzu ka tambaya dan yan kokowa da ko wannan abin ga yanzu ke wannan metir nawa yake yi ina tsammani wallahi Allah babu dirijan kin da zai ga maka shi eh ke wannan da ake da ake kokowa da mm. hilar na da wannan to kuma baka san baka san ba reguluma zaka shiga ka zo ka kawo wani tangarda daban da wanda mm. take wannan abin ga nagode Mallam, isu kodo mallam mustafa wace shawara gare ka yadda dai kokowa za ta armashi ah, nan gaba eh to ni shawara da gare ni fitattar zuwa ga federation kamar horo da ake zuwa ana ba arbitori yana da kyau me nake so in son samu ne bayan an yi zaɓe na 'yan kokowa ake kai su turka wata guda ko wata biyu daji a ɗauki arbitirkin nan nasu na jihohi su tai da su daji kamar 'yan kokowa in an ƙare antarman cikin antarman ana gwada musu haka laihi ne haka ba laihi ba ne kuma ya kare arbitri yana nan tare da su zai ɗauko wannan kundin ya karanta mai kyau ne wannan ba mai kyau ba ne in muka zo za ka gani eh, reclamation da yawa rikici da yawa duka zai rage su za su gane 'yan kokowan dirijin da yake tare da su can da kwatoci da kansu za su gane wani abubuwa da yawa tunda ka gane kundi gashi nan wai ba dole bane fa cikin shi sai ka ɗauki ɗan kokowa ka kada za ka yi kayi fa akwai kuzari fa eh kuzari ma yana iya baka ka kada ka wuce gurin mm. yawa ka sa da yawa to ka gani in an samu an kwatanta musu da shi vraiment federation kuma sauran dirijen kinta sauran dirijen aka karanta musu suka gane kod za ka ga duk wannan matsalolin an mun kiyaye su duka sun wuce gurin kuma a gane da dan adam kina arbitororin nan mutane ne yanda ka ji malam barka ya gaya ma akwai aiki da ake da za ka ji an ce gobe da marece ko a tawar da maradi arbitru wane da wane ne mm. da gane ɗaukan sunan mutane suke suna aiki sai aka fasa eh doka <laughs> suke wani da wani ne bari mu aiki bisan shi ko ya eh. zo baya gani eh. kaji ko da aka fasa hodi duk dai Nijar ne muke galgajiya ce akwai mutane malamai wanda za su buga su ce wane da wane ne kuma haka nan ne tunda mun gani ta a talabiri da aka yi kokowa tsakanin talabiri da tawa mm. eh an duba musu an ce marigayin haruna abdu zai faɗi kana ji mm. sai aka ce to ya aiki bisa arbitrikin nan yanda kale zai gani aka ce kulbalin nan zai ga kayan shi aka zo aka dora aka fara kokowa in arbitr na fari sai ya kokowa hudu wanda aka fara kira zai yi mm. kokowa hudu tukun ya koma ya zamna wancan ya uku wancan ya uku a kare manna an yi kokowa ta farko ta biyu haruna ne ya zo shi kenan ta farin bai ta yi ba kyau sai president kin shi tashi marigayi jako a bere da wannan kaza shi kulbari sai hasala ya ce bai yayi ma ya je zamna da ya je zamna wancan na biyun shi ya taso aka zo haruna abu da ya dauko dan eh, kuko talibiri inusa eh, joni inusa joni aka zo kuku haruna ya faɗi ya yi gwiwa hannu ta kawa tana nan hoton ina da shi yanzu amma da aka tashi alkali da kulbali ne zai gani an gode shi wancan na zandar ne sai ba haruna kayi <laughs> lalle akwai matsala to ka gani <laughs> aiki ake yi da yawa mutane muna so su gane kin wani aikin aka tafka shi ba karin arbitri ba na wajen ma baya ga abin da ake ba to a kwantar da hankali idodi ne komi ba ka yarda ba sai ka zo ka kawo kara a duba a gani cikin hankali in yan kasa sun san kundin wannan to rikici bai ya zawa ko na gode malam Mustapha. malam barka eh, matsala guda shine ya yan kallo saboda matsaloli ake cin da su kamar 'yan kallo yanzu wani kira gare ku zuwa ga 'yan kallo eh, game da wannan kokowa da a ce kokowa ta rika armashi ba tare da samun gurguje saboda lokacin eh. ai su ne manyan arbitar eh. tunda su lahiya lau suke suna zame abin da arbitar bai gani ba akwai yan kallon da sun himu ma sanin regalama an sun gaya ma abin haka ne kuma suna gani to dan shi kundi ya ce an yi aka zo aka faɗi an baka yarda ba a bar zaburarwa daga tribune lalle kai da kake can lahiya lau ka gani shi arbitar bai gani ba ba bakka da izinin ka zo ka ce a kaza kaza akwai antrenar na jihar nan shi kaɗai ke zuwa tablet ce a kai kaza ban yarda ba kun dai bashi izini a mm. rubuta a bashi eh matsalar mu guda mine ne wannan durowa da ake a zo a rihe duk an bi hanyar kundin ana gyarawa a je ga mm. jiri ya duba a je tele a duba a gani a zo a bada kaga ai akwai jiri kayan da ya sauya ko mm. yace i eh, lalle abin nan da dan jiha kaza ya ce mun je mun gani iya da gaskiya kenan eh, wannan abin a maida shi ko kuma a ba wancan kayi to haka ake yi me wannan a zo a rihe kai da aka ɗauko daga jiha kamar yadda kodo ya ce kamar yadda barmu ma ce da duka dai abin da muka ce wa'ansu ba su san ba ma ne layi ɗaya na kundi bisa iya gaya ma mm. son rai ne kawai kai naka ne sai ya yi ganye sai ka zaburo ka ce haka haka ko akwai masu zawa su cewa entrepreneur kai je ka kai reclamation entrepreneur hada ya dube su ya ce reclamation kimi zai no no ka je ka kai ya tsoron su sai ya zabure ya je ya ya hudda kai ya kawo kara ba gaira ba saba eh, yanzu wani kira a gurgushe wani kiran da eh, nike <laughs> mutane su yi hakuri to su daure a bar entrepreneur su yi aikin su su kawo kara an akwai kuskure a yi wannan ga su bar mu na nan antrenar ne ya sani da labar mu wani kira hakuri kuma su san arbiter lalle da Mustafa ya ce shi ma dan adam ne jiki ne da jini akwai abdiya da yake faruwa yawa nagode eh, malam bar mu a gurgushe wani kira gare ka wani sako gare ka a eh, gurgushe sakon da a gare ni sai in ce gaskiya lillahi yan kasa da Allah sai hankuri kuma muna fata komai zaka sauƙaƙe a gyara gyara na muke so shi gaskiya arbitrage akwai matsala mamu me yake suna mu mala me yake suna entrepreneur regional kenan gani akwai masu samun matsala da yawa akwai wani sai a kara a gwargwaje <laughs> ni dai a gwargwaje dai a gyara kun bayan haka nan kuma akwai kira wanda nike kira ga federation zuwa ga minister don allah mu da muke ba taba jan an ce an kire antrenar regional an yi farmasan an ba su farmasan ko ko guda ba don allah ya kamata wannan su ma a sa su cikin wannan tsari nagode eh. nagode allah sa za su ji wannan kira naka eh malam isu kodo wannan sako gare ka ni sako kurin babu wani abu kurin babu abin da ya kai ladabi na ka yarda ka in muddin kai ka ce kai musulmi ne akai wani abun kurum musulmi an san musulmi da da meye musulminci ah, da dangana da haƙuri da ganewa da lura in a zuwa a bayyana abun kokowa sai a bada example da yawa akwai wanda suka ci takobi bai kamata ba su ci so da kurin an ba an yi wani dan kuskure ne dan kada aka yi aka samu wani abu shi wannan da yake zancen wannan eh, haruna abrikin na har final ya yi sai kai da asan dan uwan shi ka gani ko allah dauke dan yanzu kurin a hudda wannan abun na san rai da ake wannan da kuke zance ɗan kokowa ɗan kokowa kallo kallo yana da ɗan kokoshi shi ofat in ka zo kurin kallo kake kai naka ne kake kallo wancan baka gani shi shi yasa sai ka ga wannan kurin baka ganin haduwa baka ganin haduwa naka te na wancan kurin ayi ladabi ka ji ka ga ya gada aka kada musulmi ne mai dabba komi ba yi ba to komi ba yi ba yi ba komi aka tashi aka ji dadi aka wani abin gaba to ga wannan ko inda kai tsamani inda wani guri ne inda kuka taso ta kama garraba aka yi ku ba tashi ba wani abin da komi ni ni din ba yi ba ladabi da wani yanzu kurin mun huce wannan lokacin Nijar ta ɗauki wata huska daban kurin namu namu ne yanzu ina ta kobin yake ina ta yi dosa yake ina ya bar abin gato na gode ina ganin duka duka da haka muka zo karshen wannan muhawara ta mu ta wadda ta mai da hankali kan batun yadda alkalancin kokowa ya gudana a wannan kwabbalar kokowa karo ta 44 eh, da aka gudanar a yanki gadas wanda da isaka isaka ya lashe na doso na gode na gode abinda zamu rike a wannan wato muhawara shine a yi adalci wajen harka alkalancin kokowa sannan kuma idan an yanke hukunci ya kamata a yi aiki da shi ka a yi wani ja'in ja wanda zai kawo bata lokaci da kuma sa wato rashin fahimta tsakanin an kallo ganin cewa kokowa wato hanya ce ta haɗin kayan ƙasa ta al'ummar Nijar su kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Eh, nagode nagode malam barka aku da eh, darakta teknik na kokowa nagode Allah ya saka da alheri sannan malam isufu kodo eh, dan jarida kuma masanin kokowa kwararre a fannin kokowa na gode allah saka da alheri malam barmo lale tsohon dan kokowa kuma kocin wato yame na gode allah saka da alheri malam mustapha ce shugaban kwamitin tsakiya na alkalai cca na gode allah saka da alheri a bisa kan jin na samu taimakon sani saka da taimaka mana a wajen bidiyo kuma na samu taimakon isa lauli neman ma'ada nake ce da ku sau sabon jiko.